daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai malam yana kan yi mana bayanai dangane da abin da ya shafi binne mamaci a bayan da allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwan shi kunga wannan ƙadiyar kaɗai ta isa musulmi ya ƙara gamsuwa da cewa addinin musulunci addini ne na allah ba don komi ba sai don hatta yadda za a ɗauki mutum a sa a cikin ƙabari bayan ya rasu sama da shekara dubu da ɗari hudu annabi ya mana bayanin yadda za mu yi ku kalla a yau duniyan kafirci irin yadda ta samu kanta a rudani dangane da mutumin da suke cewa wai wani abu mai suna cutan ebola inda kashe shi ya za a yi mai jana'iza a binne shi sai a tattaro masana ana cewa ya kuke gani idan mutum ya rasu shin za a aje gawan a muciware za a tara mutane ana bikin mutuwa za a yi kaza ko ba za a yi ba wanda mu a cikin addininmu annabi cewa yi in ɗaya daga cikin cikinmu ya rasu to a yi marmaza a kai shi in mutumin kirki ne to ana ƙoƙarin himman kai shi zuwa ga alkhairi ne Fanko mutumin banza ne annabi ya ce ku yi maza ku sauke musiba daga kanku Kunga yau da a ce kafiran duniya kaf sun yadda sun runguma addinin musulunci bayyanan wannan Ebola da ba samu kansa a cikin roɗanin da suka samu kansa a ciki ba hatta yadda za a wanke gawa wai sai yanzu ne suka san a sa hand glove yayin da za a yi magawa wanka a zamanin annabi sama da shekara dubu da da talatin da wani abu annabi ya karantar da musulmi cewa in za a yi wankan gawa to ba a san mutum hannun shi kai tsaye ya rika taɓan jikin gawa sai dai ya naɗa hannun shi da wani abu a yanzu iya sa hand glove da sauransu kenan tun kafin yanzu annabi ya karantar da duniya idan aka samu lalura irin ebola da sauranta to lallai ga da musulmi zai yi da jikin wanda allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwar shi ta dalilin wannan cutar da watanta wacce za ta zo nan gaba da wacce ta zo ta wuce ma ba gano ba ba santa ba kuma annabi ya karantar da mu yadda za a haka kabari yadda kabarin zai yi zurfi suwa za su sa gawa cikin kabari ya ake sa ta komi sai da gaya mana shi sa annabi ba wanda ya cin mashi a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha duba ka gani hanga ka hango al'ummomin da suka gabata tine da waɗanda suke rayuwa da kai yanzu da waɗanda ake hasashen zuwansu nan gaba kaga irin annabi muhammad allah bai yi ba a zamun nan farko a yanzu da zamanin da zai zo nan gaba allah ba zai maimaita irin manzan allah ba shi sa duk abin da ake tunani sai da manzan allah ya zo ma al'umma da shi a gafa bihillahul wara baiwa ne allah maɗaukin sarki ya ma jinsin ɗan adam da zuwan annabi wa huwa muznatun annabi ya zama indararan alheri kana raye ka ci moriyan shi ka mutu ka ci moriyan shi na raye bayan mutuwanka su ci moriyan shi duk abin da ya shafe ka inda yana da alaka da shi annabin da addinin da ya zo da shi da al'umman da suka yi imani da shi to alheri ne babu sharri ko kwaya ɗaya salawatu rabbi wasalamuhu alaihi fil akhirati wal ula zamu tashi inda mala yake cewa wa hadha huwa al-lafz as-sahih fala ba'sa an yu'lama al-qabara malam muhammad assan yace babu laifi a sanya alama a kabari wa qad yus'alu sa'ilun haƙiƙa mai tambaya zai iya tambaya wa ya ƙolo cikin tambayin nashi mai yiwa ya ce ma ƙaunuk ala gafarta malam mecece fatawanka in allama alƙabara bi kitabati lismin alaihi idan aka zo sanya alama yadda mutum zai iya gane kabarin ɗan uwan shi ta hanyar rubuta sunan wannan mamaci a jikin kabarin to in dai har za a rubuta suna a jikin kabari wannan yana da bukatar sai an yi makabarin shafe kenan sai an yi flo a kan shi ko sai an tada gini yadda wannan ginin zai ba da sarari a rubuta sunan a jiki to ku rike waɗannan ababi guda biyu don za mu tafi muna ɗaukansu ɗaya bayan ɗaya muna misali da su muna gwama su da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu gani shin suna da wajen zama ko dai jikin kabarin a shafi a yi rubutu ko a ta da gini daidai kafa ko daidai kan gawan a yi rubutu a jikin wannan ginin shin waɗannan ababe guda biyu shari'a ta yarda da su shari'a za ta ba da dama a ɗauki ɗaya daga ciki a yi amfani da shi to dai ga mai tambaya ya gabatar da tambaya malam muhammad hassan ya ce a ra annaha alamatun a nazarina a tunanina a ɗan ilimin da allah maɗaukin sarki man baiwa abin da na gane to ina ganin wannan alama ce wala ba'asa bi zalika ya ce babu laifi idan aka rubutu a jikin kabari domin alama mala ya ce fal'adadul an fil kubur katta katharat ala khilafi ma kana alaihi al'amur qabla zalik mala ya ce faruwan abubuwa a irin waɗannan zamunna na yau waɗanda ake gabatar da su yayin sa alamomi a jikin ƙabarurruka abubuwan sun yawaita a wannan zamani wanda a zamanin farko zamanin annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa duk waɗannan abubuwan ba su fal'aslu mala ya ce a asali dai anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'ala annabi da kanshi ya sa alama a jikin kabari amma ba rubutu ya yi ba bai ta da gini ya rubutu jikin ginin ba bai shafe kan kabari ya rubutu a kan kabarin ba domin idan aka ce a kan turbayar ƙasa ne za a yi rubutun lokaci kaɗan zai wuce baji kuna gane wannan da kyau to annabi ya sa alama to za mu ji da mi annabi ya sa alamu mala ya ce kad wasila fit ta'alim amma dangane da al'amarin karantarwa ko sa alama to yana shan bamban da juna fi zamanin akhar a wani zamani fala yuqalu alal wasa'il haditha mala yace hanyoyin da ake bi a yau na cimma manufofin abin da annabi ya gudanar zamanin rayuwar shi wanda a yau hanyoyin sun sha bamban da juna na zamani kun gano wannan malina sai ya ɗauko maka ta kulluman wani al'amari ne domin ya kara fata wanda ya yi hanyoyin da annabi ya bi wajen gudanar da wasu abubuwa na shari'a a zamanin shi to tsawon zamani a yau ya sa ana son a cimma wannan abin da annabi ya gudanar a zamanin rayuwar shi amma hanyar da za a bu wajen a cimma wannan abu to shine ya sha bamban da juna kun gane abin da malai yake sai ya faɗi mala yake cewa kalmukabbiratis saut misali annabi ya yi wa'azi domin ya ji yadda al'umma saƙon Allah yakan ɗaga sauti har ma inda sautin ya cike wani ya riga ansawa misali yana isar da jama'a to amma a wannan zamani sai ya zama wasila na isar da saƙonnin wa'azin musulunci ana amfani ne da loudspeakers kun gano wannan da kyau ku? to waɗannan loudspeakers abubuwa ne wanda a zamanin annabi ba a yi su ba to shi ne mala ya ce falayu ƙalu kar a samu wani ya ce ina ha bida'a cewa wannan bida'a ne mun gano wannan da kyau malam muhammad hassan mutumin ƙasan masar ne da ɗan nan ne da sai mu ce da baba tsoho yake yi Mun gano wannan da kyau ku da sai mu ce malam muhammad hassan to akwai dattijan da ke faɗin haka inda shi kake yi to kai kudin mota ka je ka gaya mashi to amma cinda malam muhammad hassan balarabe ne bai ma jin burburan da ma ake tsurutawa a ƙasan to ya ce a gaya muku kakko ƙara cewa loudspeaker bida a ce li'annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya takallama fiha domin annabi bai yi magana da loudspeaker ba la hazi wasila da'awa almanhajid da'awi tawqifi kar wani ya ce la wasilatu da'awa ai amfani da loud speakers amfani da kafafen yada bayanai na zamani irin intanet ko a dauka a sa a rediyo ko a dauka a sa a bidiyo ko a raba a plates da sauransu na cd dvds da sauransu mala ya ce waɗannan kar a ce wai su ne hanyoyin yada da'awa sai mala ya ce almanhajid da'awi tawqifi wani zai iya cewa ai manhajin yada da'awa manhaji ne wanda yake tsayayye a yin shi bisa tsarin yadda zamanin annabi ya kaɗai walwasa'il muktalifa ba da ce kai tsaya hanyoyin isar da saƙo da sauran hanyoyin cimma wasu manufofi hanyoyi ne da suka sha bamban da juna bi ikhtilafi zamani wal makan gwargwadon yadda zamani da waje ya canza to gwargwadon yadda waɗannan ababe su ma za su iya ɗaukan sauyi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a ba za ka ce wai amfani da loudspeakers sa wutar lantarki ko fankoki a masallaci ko hawa jirgin sama ko hawa mota ko kumbo yayin tafiya aikin hajji wai waɗannan bida'a ba ne falici wannan wasa'il ne me ake ce ma bida'a shine abin da shehu usman dan fodiyo ya faɗi a cikin littafin ihya sunna ya ce albida'atu shay'un fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa min bid'a shine abu ne da za a shigo da shi cikin addini zai yi kama da na addinin amma ko ba addinin ba ne wannan shine bid'a amma su waɗannan abubuwa gaba ɗaya su kayayyakin rayuwa ne ba a kiransu da addini ballantana a kira su da bid'a sai dai a kira su da abubuwan rayuwa na halal ka'ida malaman usulu kuma suka ce al'aslu fi kulli shayin al'ibaha illa iza dallar dalilu ala ta harimi ka ne za halar nemi amfani da speaker in ka ce babu kyau kai za ka kawo dalili shi ko dalili ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ko ka zo da ijma'in al'umma ko ƙiyasi sahihi in ba haka ba to za ka iya yi ma shari'ar musulunci karya? ka hallaka ka shiga uku ka lalace Allah madaukin sarki ya sawwaka mala yace hazi mas'alatun muhimma ita wannan mas'ala da ke ɗauke da bayanin sa alama akan kabari to mas'ala ne mai matukan muhimmanci fa ana aqulu ma qalahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam muhammad hassan yace bari dai in yi magana da irin maganan annabi walakin wasilatul القول allati أنقل biha قول للناس قد تختلف ما yake cewa sai dai hanyoyin da za a bi wajen isar da sako na magana ko aikin annabi to hanyar cirowa da hanyar isarwa to shine sha bamban daga gari zuwa gari daga zamani zuwa zamani daga mutum zuwa mutum za ga wannan fi sharitin wani in yana son isar da sakon da annabi ya zo da shi zai yi ne a ɗauka a kasat wani in ya gani a kasat sai ya ji wani in a kasat ne na audio ba zai ji ba sai an sanya a kan mp3 mp3 ma wani sai a sa a plate wani a memory wani ya sa a waya wani ya sa a mota wani kuma so yake sauke daga youtube yana kallo kun gano wannan wani kuma in ba bidiyo ba ne ba zai kalla ba shi yasa wasaya din ya sha bamban wani kuma fi kitaba wani zai zauna ne ya rubuta wani gonin karatu ne dan ka rubuta kana jawabi wallahi ba zai saware ka ba in kana son bayan rabe ya saurari jawabinka to ka rubuta mishi saboda su iyayen karatu ne in kana son bahaushe ya saurare ka to ka karanta mishi shi kawai mai ji ne kun ga wannan da kyau ku in ka karanta yana ji a rediyo to lalle ilalla za ka siya tunanin shi tuni shi ko bayan rabe ka rika bugawa a jarida kun gano wannan da kyau ko zai ce ya gani a faifa yadda ka san an saukar ne min rabbil izzat wal jalali inda ya gan shi a faifa kun gano wannan da kyau ko su ko mata in ka rubuta a jarida oho in ka faɗi a rediyo oho ka kai masa a fim kun gano wannan da kyau ku kaga kenan wanda ya kware ya gano psychology na mutum shi ke lura da hanyar da zai bi wajen isar mai da sakon da yake son ya isar mashi Shin ma'ala ya fake ta wannan inuwar ma'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance kana yusalli yana jagorantar sallah wa kun yakun ra'asihin mirwaha a saman kanshi babu fanka kun gano wannan da kyau ko ji jiyoyin da muka zuba fankoki ga sunan shar guda ɗaya ka ware malima aka ce ya rika sha to a zamanin manzan Allah babu wannan walam yakun hunaka masabih a zamanin annabi babu irin waɗannan fitillun zamani ku ji wasu manya da muka zuba saboda su haskaka ji wasu kuma na gefe da gefe saboda mai ado a zamanin manzan Allah babu wannan mala ya ce babu masabe ka haraba'iyya wannan wutan lantarki na zamani babu fa'al hazihi bida mala ya ce kasantuwan waɗannan abubuwa a masallaci hadda na annabi da na maka wannan zai zama bida'a malam muhammad hassan ya ce la ba za a zama bida'a ba abadan ba bida'a ba ne wa ana a mala ya ce ina cewa hazihi wasa'il wannan hanyoyi isar da saƙo ne fala ba'asa in kun in ismal yi alal kabar ya yace babu laifi in ka tabta ismal yi, in ka rubuta sunan mamaci alal kabar akan <clears throat> kabari kun gano wannan da kyau domin annabi ya sa alama to kai ma rubuta wanda kai mai kasa alama wasila ne annabi dai me yake son a sa alama kai ma da kai rubutun me ka sa alama kina wanda zai zo ya gini shi ma zai ce yayi alama wanda zai rumfa in yazo zai ce shi ma me yayi alama wanda zai lullube da bab da mayafi ya bargo ya makabari labule in an matsa shi ma zai iya aron wannan maganin ya ce ya sa menene alama <laughs> kuna gane wannan ku? tayyib to mala ya ce lakin mu mughalat sai dai kada a samu mughalat wuce gona da iri wajen yin rubutun fala yuqalu mithal bai kamata matsalan a ce kabarul alim rabbani wal habarul hamma kun gano wannan a ce wannan kabarin malami ne malamin Allah hamshakin shehi wanda kun ga banda wannan kar a wuce gona da iri kawai a ce wani an shiru walakin yuqalu qabru fulan Muhammadu hassan ya ce in ma dai rubutun za a yi to sai dai a yi rubutu a ce kabarin wana kadai hatta iza zahaba ilaihi ahluhu arafu ƙabarahu, ta yadda duk wanda ya je cikin iyalan shi zai iya gane kabarin wana ne nasu sun yadfanu ila jawari ahla ahalihi sai a rika binne yan uwan shi a inda yake kun ga wannan maganar tana buƙatan ta ƙarshen na ita ma mu tsaya mu tattauna ta shin yanda muke jera kabarrukan mu a yau haka mutanen da suke jera kabarrukan su jama'a ba haka suke yi ba ba haka suke ba kabarrukan ma daban-daban suke idan yan family kaza suna binne mutanensu a nan ko da yan family kaza sai su kuma suna binnewa a can haka suke amma mu ko ikon Allah alherin da ya zo mana wannan al'amarin da zai kai mu zuwa kabilanci sai Allah ya cire mana shi mun gane sai da kawai zuwa jera kabarrukan gasu nan kawai kuno ibadallahi Ikhwanu. yanda su addini ya lausasa su suka iya bin Allah suka iya kiyaye wannan tsarin da annabi shi kanshi haka yake ba su bayyana kabilanci ya cutar da su ba kuna tsammanin a irin yanayin yadda muke a yau muka kuskura muka yi wannan wasan inda za mu tsaya Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace wal hadith alladhi zakarahu rawahu abu dauda wal baihaqi bi sanadin hasan mala hadisin da mala ya kawo a baya hadisin binne usman dan maz'un al-imam abu dauda da haƙi suka fitar da shi da isnadi Hassan, kama ƙalal hafiz kama yadda ibnu hajar ya ambata wa zakara albani lahu shahidaini malam muhammad nasir din albani ya kawo ruwaye guda biyu waɗanda za su mara ma hadisin baya to kun ji bayanin da malam ya ɗauko ya mana gaba ɗaya kun gano wannan da kyau ku in mun tashi a karatu na gaba sai mu tashi talqinul mayyit kun fahimci wannan da kyau ku ya za a yi talqini ga mamaci mutum ya kwanta ya rasu ko ko yana dab da rasuwa to wata hanya ce shari'a ta tsara da za a lakkana mai kalman shahada to in mun karkare bayanan da za mu fara gabatarwa daga yanzu to za mu raka sai mu ji menene wasu kalmomi wasu tsari da ka'idoji ake bi yayin wa mamaci kalman shahada in ya zo rasuwa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to gaskiya ta wannan matsalan da malam muhammad hassan ya tattauna mana ita a haka matsala ce mai haɗarin gaske wanda waɗannan maganganun da ya kawo haka ne ba haka ba kun fahimci wannan da kyau ko kasantuwan ɗan adam masu iya magana suna cewa tara yake bai shiga goma ba ahalus suna ne salafi amma bayan da za a yi ya zaman toma a sumi kuma aballahu an yi timma illa kitabahu Allah bai yadda wani littafi ya zama cikakke cip ba mishkila ciki ba wallahi sai qur'ani babu wani dan adam wanda komai nashi ake karba sai manzon Allah imam mali yace kowa daga cikinmu yana tunkuɗe maganan wani kuma ana tunkuɗe nashi yace wanda ba tunkuɗa nashi sai manzan Allah to zai iya yiwa muhammad hassan duk da yake namu ne yau kuma ya zo da abin da zamu ce Allah ya saka da alheri ba za mu karɓa ba to wannan qadiyan tana daga ciki ga wata 'yan muzakkira da ɗan tattaro ta daga bayanan malamai mai cewa alkitabatu alal kabar menene hukuncin rubutu akan kabari alkitabatu alal kabari rubutu akan kabari shin shafe za a yi aima kan kabarin siminti a yi rubutu koko za a zo a yi tayalin ɗin shi ne a yi rubutu ko ko za a tada gini ne a daidai kan inda kan kabarin yake ko daidai kafa ko za a kewaye shi da gini ne ko da kos ɗaya ne na bulo a yi rubutu menene hukuncin wannan ya zo a cikin littafin alisti idadin lilmaut littafi ne da aka rubuta ma kai tattali ka kintsa ka yi shiri domin watan wata rana za ka bar duniyan nan a shafi na 377 mala ya ce wa talafal fukaha aidan filkita bati alal kabar malamai na musulunci sun yi saɓani dangane da yin rubutu a kan ƙabari habal malikiya wa shafi'iyya wal hanabila ila karahatil kitabati alal kabar mutlaqan waɗannan malamai malaman malikiya da malaman shafi'iya da malaman hanabila dukkanin sun yi fatawa a kan abin kyama ne a shari'ar musulunci yin rubutu kai tsaye akan kabari li hadisi jabirin saboda hadisin jabiru ɗan abdullahi ɗan Hiram ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yi jassasal kabaro annabi ya hana a yi siminti a yi shafe a kan kabari daɗe a kan kabari annabi ya hana to kenan wanda zai rubutu a kan doron kabarin ba sai ya yi makabarin siminti ba to an hana simintin a me zai rubutun wa an yi kwa'ada alaihe kuma annabi ya hana zama kan kabari wa an yibna alaihi kuma ya hana ai kowane irin gini a jikin kabari to in sai ka yi gini a gaba ko a baya ko a gefe da gefen kabari sannan ka samu daman yin rubutun to annabi ya hana mun gano wannan da kyau ku a ina za ka yi a ina za ka yi shi sa ce ku riƙe min waɗancan ababe guda biyu kun ga hadisin farko da muka fara ɗaukowa ya nuna cewa yin rubutun ba zai taɓa zama daidai ba kafin mu zo kan asalin madda ta rubutun yin da ya makabari filasta ko a mai siminti ko a mai daɓe ko a gini ko a tayilin ɗin shi duk shari'a ta hana wannan hadisi kuma al'imam muslim ne fitar da shi a lamba hadisi na 2289 mun ji wannan ko? mala ya ce wale hadisi jabirin har ila yau akwai hadisin jabir da ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yubna alaihi annabi ya hana a yi gini a kan ƙabari wa ƙala suleiman bin musa suleiman ɗan musa ya ce an jabirin ya je wannan hadisi daga jabir da ya tashi karantar da su sai ce wa an yuktaba alaihi kuma annabi ya hana a yin rubutu a kan ƙabari mun gano wannan da kyau ku wannan ruwaya babban malami abubakar ibn abi shaiba ya fitar da ita a cikin kitabul musannaf a juz'i na uku shafi na ɗari uku da talatin da biyar a lamban hadisi na dubu sha ɗaya da ɗari takwas da sittin da hudu mala ya ce hadisi ne sahihi ƙalal malikiya to kun ga tun daga daidai nan wajen ga daga annabi karara annabi ya hana rubutu akan kabari Za ka ce malam muhammad hassan bai san kitabul musannab ne? ya sani me yasa ya wannan maganar fahimtar shi ya ce. zai iya yiwa fahimtar shi ta zama daidai zai iya zama fahimtar shi ta zama mai? kuskure dan ba Allah ya koshe ba kuna gano wannan shi yasa in malami ya kuskure sai ku auna daidai din shi in daidai din shi kuskuren shi yawa sai ku yi mai addu'a sai ku yaba mai sai ku yi watsi da wancan kuskuren sai ku bayyana mutane daidai ba zagi ba batanci ba cikin mutunci ba habaici ba raini kun gano wannan da kyau ku mai wa abin da kake kokarin ka ce ba daidai bane shi yake akan shi daidai kuna gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace yau da Muhammad Hassan zai ji wannan magana da muke faɗi kan wancan magana nashi zai ji haushin mu ba maganin da zai ji na haushi saboda ba inda muka ce muhammadu hassan bai iya ba ba inda muka ce shi ba malami ba ne ba inda muka zage shi ba inda muka ci mutuncin shi sai dai mun ce ga dalili ga hujja mun gano wannan da kyau ku mu ma haka muna tafe watan wata rana sai wani ya gano mu ma na mutuntuban Allah ya sa mu dace ka isa malami in har aka bincika aikin da kai aka gano kuskure ɗaya ko biyu na iya tuna sheikh ja'afar mahmud adam allah ya gafarta mashi ya ce shekaran da ya fara tafsiri a garin maiduguri malaman maiduguri suka yi karin shi cewa ya yi kuskure uku a cikin tafsirin shi kun gano wannan da kyau ko ya ce ikon allah na kwana talatin ina tafsiri aka ce na yi kuskure uku ya ce ko a cikin maki a ce ɗari za a ban sai aka ce na yi kuskure uku na faɗi uku cikin ɗari ina da eko <laughs> ya ce ya suka yi watsi da 27 suka ɗauki uku Kuma gano wannan da kyau ku kuma fa kwana uku kwana talatin ɗin ba fa kuskurin kwana uku yi ba fatoyi kwaya uku ne suka ce ya yi kuskure kuma shi ma an tabbatar mai da kuskuren ne a bayan idan shi ya ce a lokacin aka kai ƙaran shi aka ce a daina sa tafsirin shi a daina kaza a daina kaza a daina kaza aka ce za a zauna a gidan shehun barno. indimi da jafar ke tafsiri a masallacin shi ya ce duk sanda kuka shirya za a yi zaman ba matsala zan hau jirgi na in tafi kano in ɗauko jafar ko sauran awa ɗaya ne a yi zaman malaminmu jafar a shirye yake a gaida min kai babban malamin salafiya jafarunmu mun gano wannan da kyau ku iya eh, bana ka san mawaki ya ce a gaida min kai babban malamin salafiya albani ina fatan mun gane to yanzu na cin da jinjinan jafar za a yi ma to sai a shigar da shi amma shi za a mai jinjina sai mu ce ne ƙarya 'yan ushaku ke yi jafar ba bid'a yake ba jafar ya ƙura ku mu kuma mun ƙura ku mun yaƙin maimai a kanku suna ta baje teburan ku yanzu ba daraja kuke ba mala yake cewa malikiya suka ce wa in buhiya biha haramun idan har aka yi rubutu a kan kabari aka zo ana alfahari da rubutun da aka yi to shikenan wannan abu ya zama haramun kun gano wannan da kyau ku waƙalar dardir malan dardir ya ce an naƙashi makarohun yin rubutu a karta jikin kabari wannan abu shari'a na kyaman shi Walo ƙur'anan ya ce kai ko ƙur'ani aka rubuta bai ka faɗi wannan a wajen tsofaffin nan za su ce kai kai ƙur'anin sai su juya maganin su kifa ta upside down su ce wai ka ce ƙur'ani makaruhi ne amma dardir malikiya ne ya ce ko ƙur'ani aka rubuta akan kabari an yi makaruhi wa yan bagil hurmatu kuma ya kamata a kalli wannan abin cewa haramun ne annahu yu'addi ila imtihanihi qur'ani abu ne mai alfarma in aka ce za a rika rubuta shi akan kabarruka ko barkate ana rubuta shi a jikin masallatai ko jikin motoci ko jikin suturu to wannan zai kai ga yanayin da za a koma ana tozarta qur'ani ana wulakanta qur'ani mafi yawanci wanda za ga sun yi rubutun alkur'ani a cikin atamfa dafa su fa suna ganin wai za su girmama musulunci ne ba kafirai suke yi ba musulmi ne ke yi jahilai sai su kama sai su tafi kasan waje sai su je sai su sa a masa atamfofi da rubutun ayatul kursi don su su musulmi ne cin da kafirai sun je an masa atamfa mai cross to su kuma sai je sai a yi masa mai kur'ani. ina fatan mun gane hatta ni ina zargi wannan fahimta na ne irin takalmin da yake a sa ƙur'ani ɗan ƙarami a ciki ba yahuda yake yi ba jahilan musulmi ne suke don neman tsari kun gano wannan da kyau ku su ne wanda za a ga sun yi hoton shehunan suna leƙa a jikin motoci ba na abu ba ne jahilci ne ke kai su sai su yi waɗannan abubuwan kafiran na iya yi amma ni na fi zargin jahilan musulmi ku karanta littafin asarimul battar na wahid abdulsalami bali yana daga cikin sharuɗan da shaɗanin aljanu suke sanya ma bokaye cewa sai sun cika waɗannan sharuɗan ne za su zo su kwantar da kai su masu hidima akwai wanda ake same sharaɗin sai ya taka alkur'ani sai ya zauna kan alkur'ani tsakanin matsayi ya yi kashi ko ya yi fitsari ko ya tallara ma alkur'anin fitsari ko ya rubuta alkur'ani da ruwan fitsari ko da dagwalgwalan kashi ko da jinin haila ko ya rubuta alkur'anin darrabas to wanda boka iya sa shi wannan ɗanyen aikin mai kake zaton boka ba zai iya sa shi ba boka zai iya sa shi cewa ya sa alkur'anin aina a taka shi irin wannan domin wancan manufan ta cika allah maraukin sarki ya tsere mana imaninmu mara ya ce waza habal hanafiya wasu biki malaman hanafiya da allamatu sirki mina shafi'iyya shi malami ne daga cikin malaman shafi'iyya sai suka yi fatawa ila annahu la ba'asa bil kitaba cewa babu laifi yin irin wannan rubutu in tije ilaiha muddin bukata ta taso ta matsawa mai rubutun sai yayi hatta la yadhhab al athar ta inda alaman wannan kabarin ba zai gushe ba wala yimtahana kuma ba zai zama abin tozartawa ba na kawo muku wannan maganan ne a nan don kar wani ya je kwaso maganganun shafi'iyya ko su maganganun malikiya ya kawo kaga wancan hadisin na annabi kwaya daya to ya danna maganin kowa kuna gano wannan to na kawo ta kuma na bangare na biyu don kusan cewa muhammad hassan yana da malaman da ya dogara fa a kansu ba shi ya fara yi ba Don an samu malamai da dama sun yi maganganu ko ba fa shi ke nuna maganan daidai ba ce dalili ne ke zama da magana ta zama daidai kuma na kawo muku wannan again don ku gane don an yi fatawa wani ya zo da saɓaninta bai fa nuna ilimi ya kawo don duk matsala ɗaya da ka taɓa jinta a duniyan na akwai saɓani ɗari a kanta wanda ya ce e eh, wanda ya ce a'a wanda ya ce e dan kaza wanda ya ce a saboda kaza kun gane wannan da kyau ko haka za a ta eh, a a a a a Allah ya sauwaka ya zo a cikin littafin safwatul masail fit tauhidi wal fiqhi wal fada'il littafi ne safwatul masail zaɓaɓɓu nagartattu ingantattun matsaloli fit tauhidi dangane da al'amarin tauhidi wal fiqhi da al'amarin ilimin fiqhu wal fada'il da ababe masu falala a mujalladin shi na biyu shafi na 29 malamin ya ce ya harimu an ta alal kabar shi haramun ne a rubuta komi a kan kabari komi haramun ne bai halatta a rubuta ba a lamba hadisi na 563 malamin ya ce haddafana abdullahi bin sa'idin haddafana hafsu bin Giyafin, an ibn Jiraijin. an suleiman bin musa an jabirin kala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yuktaba alal kabari Ya yace annabi ya hana a rubuta komi akan kabari kun ga ruwayen suleiman dan musa din can ko kun je da isnadin din ta tsab yake zuwa ga jabir cewa annabi ya hana a rubuta komi akan kabari mala yace sahihun wa da'if na sunan ibn maja ka duba littafin as-sahih da ad-da'if na sunan ibn maja a juz'i na hudu shafi na 93 tahqiq 63 tahqiqin fadilatul allamatul albani yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne undur Rakam. ka duba lamba hadisi na 6843 fi sahihil jami' a sahihul jami'us sagir na fadilatul allamatul albani hadisi ne ingantacce annabi ya hana yin rubutu akan kabari in aka zo jin sai a ce sun wara ina fatan mun fahimci wannan da kyau magana ya kare annabi ya hana tambihun malai ce ga wani fadakarwa wal illati fi zalika annal kitabata alal qabr malai ce dalili illan da ke damfara da rubutu akan kabari tu'addi ila ta'azimihi wannan yana kaiwa zuwa ga girmama kabarin wa ta'azimuhu kunu sababan fi shirki girmama kabari irin wannan yana zama sababi na shirka walidha kana an-nahyu himayatan li janibi tauhid sai zama hanin cewa ka ayi rubutu akan kabari to ba da kariya ne ga janibin tauhidi wasaddan li kulli ya jirru ila shirki kuma toshe duk wata kafa ce da za ta iya gangarar da mutum zuwa ga shirka wal iyazu billah Allah ya kiyaye mu daga shirka kun ji bayanin da ya zo a cikin safwatul masail fi tauhidi wal fiqhi wal masawal fada'il a cikin littafin fawaid min ash-shaykh Aziz bin Abdullah ar-Rajihi a shafi na 173 shi wannan littafi kawai yana tsatsamo fawa'id ne a cikin hadisi ko aya ko zancen wani sahabi ko tabi ko wani malamin addini fitacce abin da ya fahimta cikin alkur'ani da sunna to sai malamin ne ya kokarin cicciro fawa'id da ke cikin waɗannan sai tara ma al'ummar musulmi domin kokarin a amfana Allah madaukin sarki ya sa mu dace to malami a shafi na ɗari da saba'in da uku yake cewa la ya jozo wada'u a alam fil makabara bai halatta ba sa irin waɗannan alamomi da suke a makabarto li'annahu muhudasun saboda bid'a ne wa annahu yushbihul kitaba alal kabar domin yayi kama da yin rubutu a kabari wa hiya manhiyun anha kaga ko rubutu akan kabari abu ne da shari'a ta hana walakin ba alama sai dai da mutum zai zo da gama garin alama ka hajarin kaman dutse matsalan falabasa. Ya ce babu laifi amma wani in ya zo kokarin sa alaman sai zo gefen kabarin sai sa tiles ja wannan ya sa kore wannan ya sa shudi wannan ya sa kun gane ko da ya ce wannan ba daidai bane ko ga an sa allo an mai bakin fenti sai a yi rubutu ka je makabartun Kano har na ahlus sunna haka za a gansu far ga suna abin gunin ban takeici duk an rubuta wannan kabarin hajiya wance ce ta unguwa kaza ta an haife ta lokaci kaza ta rasu rana kaza haka ake ko ba haka ake ba kanawa ku share kanawa an san ku da sunna ne don taken kano kano ko da ki me kaje an fi ka to don me kuka bari zage-zage suka fi ku sunna kun gano wannan da kyau ku? duk waɗannan alluna a su. duk a cire su a watsar da su kowa a mai addu'a allah maɗaukin sarki ya samu dace ma'ala ya ce kutubu salih ali sheikh a cikin littattafan da aka tara na masail na ali sheikh ɗaya daga cikin jikokin muhammad ɗan abdulwahab ne mun gano wannan da kyau ku a lamban jiz'i na 41 shafi na 378 ya ce fana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an alkitabati alal kabar annabi kai tsaye ya hana rubutu a kan kabari auta jisisihi ko kuma shafe kabari auraf ihi ko daga kabarin fi wa'in mina sunan allati ja'at fi ahkamil qubur mala yake cewa kowane irin yanayi ne an hana domin wannan yana daga cikin abubuwa da suka zo sun sunnoni sun tabbatar amma ba haka haka ce a yi ba wanda ya zo cikin hukunce-hukuncen ƙabarruka inna ma li ajalis saddi turuq allati tusalu ila al-guluwi fi qubur salihin hana waɗannan abubuwa an ta ƙoƙarin hanawa ne don a toshe kafafen da za su iya kaiwa mutane su afka ma shirka game da ƙabarrukan salihan bayi ku gano wannan da kyau ku sai aka ce a bari saddun lizzari'a kun ji maganan da salih al-sheikh ya ambata dangane da rubutu akan kabari sai kutubun warasa'il lil usaimin akwai 'yan kananan littattafai na malam usaimin da kuma 'yan kananan rasa'il da ya yi sai aka tara aka yi mausu'a encyclopedia na wannan babban malami ibn al-usaimin a lambar littafi ko risala ta 219 a shafi na 17 lambar tambaya ta 581 ila fadilati sheikh rahimahullahu ta'ala an tambaye babban malami salihin al-uthaymin allah maɗaukin sarki ya ji shi cewa ma hukumul kitaba alal qubur menene hukuncin yin rubutu akan kabari au ta'alimuha bi alwanin ko kuma a mata alama da wasu launukan ababe iri-iri kun gano wannan ja baki kore shudi rawaya kun gano wannan me alame hukuncin wannan fa ajaba fadilatuhu bi qawlihi sai babban malami wanda falala ta tabbata gare shi da izinin Allah ya ba da ansa da cewa amma talwin fa innahu min jinsil tajsis wannan alaman da ake sawa da tiles ko marbles ko a zuba tsakon kwami ko wata jar ƙasa ko wata farar ƙasa ko wani yashi-yashi ko ma menene ya ce yana daga cikin nau'in tajisisil kabar wanda shari'a ta hana wa ƙadana hannabiyu alaihi salatu wassalam hakika annabi ya hana an ta tajsisil don gani da shafe kabari irin wannan wa huwa aidan zari'atun ila an yi tabahan nasu bi hadha talwin mala ce wannan hanya ne da zai kai mutane zuwa ga yin alfahari da irin waɗannan abubuwa na talwin alƙabar da ake yi fatus bihul alqubur mahallu mubaha sai makabarta ko kabarurkan bayi sai su zama fage na zuwa yin alfahari da tunƙaho da cika baki da alfahari wale hada yambagi ta jannuba hada sha mala ya ce to kun wannan abun abu ne wanda ya kamata al'umman musulmi su yi ƙoƙarin nisantan shi su bar shi saboda ba daidai ba ne wa ta kitabatu alaihi to wannan abun da ya shafi shafe kenan amma rubutu a kan kabari faƙada na hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an alkitabati alal kabari annabi kai tsaye ya hana rubutu a kan kabari lakin ba'adu ahlul ilimi haffafa fi ma iza kanal kitaba li mujarradil ilami fakat sai dai an samu wani daga cikin malamai ya yi rangwame da sassauci cewa in wannan rubutun da aka yi an yi rubutu ne domin sa alama kadai kunga irin maganganun da Muhammad Hassan yake reto a jikinsu Lai fiha madahun wala thana' in rubutun ya zama babu wani yabo da wani jinjinan ban girma ga mamacin wa hamalan nahyu alal ya kunu yakunu fiha azimun lissahibul ƙabar. sai ya fassara duk wani hannun da za a ce an yi to hani ne ga rubutun da aka yi dangane da girmama mai kabarin ko yabo ko yi mai jinjina wa ƙalabi dalilin annahu na annahu anal kitaba yake cewa hani dangane da wannan rubutun ƙorina bin nahayi ana jise silkobor wal bina alaiha ce hannun ya shafi yi makabarin filasta ne ko yin gini amma rubutun in babu alfahari ya ce to babu laifi to sai mu ce to wane ne ya ƙaidin annabi ne ya ƙaidin ko ko ala gafarta kai kai ƙaidin in kai ne sai mu ce ala gafarta maka bari mu ɗauko magana annabi tsuranta mai aiki da ita Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu tambaya na 681 ila fadilati sheikh an tambayi malam usaimin rahimahullahu ta'ala ma hukumu wa alama alal kabar mai hukuncin sanya alama akan kabari au kitabat lismin alaihi ko kuma a rubuta sunan mamacin a kabarin ko kwanan watan rasuwan shi bi hujjati ziyarati lahu masu wannan suna kafa hujja cewa wai in sun kawo ziyara suna son su iya ganewa da tantance kabarin yan uwansu mai hukuncin wannan fa ajaba fadilatuhu bi qawlihi sai malam ya ansa da cewa wadhul alama alaihi la ba'sa bihi sa alama babu laifi ka hajarin kama a sa dutse au khashaba ko a sa ice ko katako wa ma shabaha zalika da abin da ya kama da wannan wa ammal kitabatu alaihi amma a yi rubutu a kan kabari fa nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku sani annabi na ha an yi yuktaba alal kabari ya hana a yi rubutu a kan kabari jama'a mun gano wannan da kyau ku magana ya kare shi ahlus suna kawai sai ji hankalin shi ya kwanta annabi ya hana sai ya ce alal ainihin ra'as mun hannu lakin idza kanat alkitaba mujarradu kitabati lismin faqat mala yace amma in rubutun ya zama rubuta suna ne kadai biduna an yakuna madahan babu yabo aw itrahan ko kuzuzutawa aw kitabatu Kur'anin ko a rubuta alqur'ani wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka fa inna haza la ba'asa bihi inda ba'adu ahlil ilmi wani malami yace babu laifi wa ba'dul ulama yara annal kitaba walau kitabat kaga wannan faton ta fi wancan da makaranta baya tsawo sai wani malami yake cewa kai ko da rubuta suna ne annaha dakhilatun fin ya shiga wannan hani na annabi wa yaqulu badalan an kitabati lismin mala yake cewa canji dai da mutum ya rubuta suna na ja'alal wasmil ma'aruf fil qabila to sai mu zo sai mu sa alama sananniya na kabilansu in dan PDP ne sai a sa tutan PDP kun gano wannan da kyau ko in dan APC ne sai a sa tutan APC <laughs> mun gano wannan da kyau ko in kuma dan dariƙa ne sai a sa carbi misali kaga wasmul kabila ko wasmul hibs to yi nan izala ne za a sa <laughs> ba sa komi ko sai a sa dutse a wajen irin na manzan Allah ko su ma yan dariƙan ba sa carbin na dai faɗi ne kawai mala ya ce wa ya ji alo alal hajjari wa ya alo alal hajjari ladi ala ra'asul mayyit wa fi mala ya ce wa ya ji alo alal hajar sai a sanya alayhil hajar dutse kawai Alladi, inda ra'asul mayyit daidai kan mamacin wa fi wannan ya isa wa idan hasala hadha fa hasan in an gane wannan to shikenan yayi aw idza kana alamatul wasmi takfi fala hajata lil kitaba idan aka sa alama da za iya ganewa ya isa wannan marmara wannan dutse wannan ya isa yanzu muka je ba mu gane kabarin mala albani ba wani abu mun yi rubutu ne an yi shafe ne an yi gini ne ana gane ba wani abu kabarin mala albani ko ba a sa alama ba kowa je zai gane saboda ba kabarin da ya kai shi tsayi kun gano wannan da kyau ko saboda an yi kabari ne irin na sunna ba tudu aka yi shi da shi ba amma da yake malam na da tsayi sai zama kabarin ya sha bamban da kabarin kowa haka ne ko ba haka bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace su'alun mala ya ce ga wata tambaya tambaya na 781 har ila yau da ibn al-usaimin bai huta ba su'ila fadilati sheikh rahimahullahu ta'ala nulahidu ba'adun nas muna fahimta daga wasu mutane annahum yad'una ala ahadi janibai kabar almayyit a ɗaya daga cikin geffa hudu na kabarin mamaci sai sanya alamatun wata alama min al-ishminat yuktabu alaiha sai a sa kamar wani ɗan signboard da za a rubutu a kai ismul mayyit sunan mamaci wa tarih da kwanan wata wa tarihu fadihi da kwanan watan mutuwan shi wa qad yarfa'u bina'uha wani lokaci ma gini ake tadawa haka kamar kabarin dogon yaro sai a rubutun haka kuna gane wannan da kyau ku Kuwa a sa dan alluwa haka sai a rubutun mai hukuncin wannan ba Fadila ta bi qawlihi sai malam muhammad salihin al-uthaymin sai ba da ansa ya ce haza minal manhiyu an wannan na daga abin da shari'a ta hana li'annahu li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an yuktaba alal qabri saboda annabi ya hana yin rubutu akan kabari wa rakhasa ba'd ulama an yuktaba alamatan faqad kal wasu daga cikin malamai sai suka ce a sa kaman alwashmu ne mu ne kadai alama ne Au alismu faqad ko suna kadai amma an yuktaba tarihil maut a rubuta kwanan watan mutuwa walisim walisim abi waljad wa ma ashbaha zalika mala ya ce wani sai a rubuta sunan mutum da sunan baban shi da sunan kakan shi da abin da ya kama da haka au yuktabu shay'un min alqur'ani ko a rubuta wani abu na alqur'ani fa inna haza kulluhu min albid'a Wani yana daga cikin bid'a allati tazalu idza wujidat wanda tuzal za a tumbike abin a watsi da shi in aka same shi haka wa yasadallu alhajaru hajaru bi ghairihi mun gano wannan da kyau ko sai a sanya dutse madadin wannan a kawo da wancan kun za alherin Allah makabatan mu na ahlus sunna ba wanda ya siye kun san dalili wallahi duk wanda ya za a cire shi ko kabarin waye aka sama in da ne muka faɗi wani sai je sa da gayya ko ka sa za a cire ko su miliyan ka sa, su miliyan za a cire shi kuma ko a gaban ka ne sai an cire shi saboda gaba ɗayan garin sunna ne kawai ke juya garin sai da 'yan bida sukan ɗan leƙo da ƙawansu. an gano wannan da kyau ku allah ya sa mu dace ثم إن الحجر الذي يوضع لا يكون مشرفا ala غيره mala ya ce ko da dutsen da za a sa kar a sa huƙeƙe wanda zai zama ya fi duk duwatsun da ke wajen ana gani a ce kabarin wane shi ne mai hukeken dutsen Minal min alkubur kar ya kasance ya fi sauran kabarka girma bal ya kuna mu ma laha kawai alama za a sa li'anna ali bin abi talibin radiyallahu anhu kala li abi hayyaj saboda sayyidina ali ya ce ma baban hayyaj al-asadi ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci shin bana aike ka da sakon da ni annabi ya aike ni da shi ba sakon ko shine Allah ta da'a tamthilan illa tamastahu duk inda kaga hoto ka yage kafiri wala qabaran mushrifan ko kabari da aka sa shi tozo illa sawaitahu ba ce ka daidaita shi mun gano wannan da kyau ku yanzu ga wannan hadisin ɗaya ɓangaren shi a wannan lokaci sai a hankali mun gano wannan da kyau ko annabi ne ya ce duk da kaga hoto ka yage shi kaga yanzu kuma ana siyasa Ka kaje za ka yage masu hoto za a yi ne za a yi rigima amma ana nan lokacin da za a zo tsari irin na musulunci ba da bukatan wannan hotunan ba da shi duk wannan zaben da mutane suke ba bukatan shi a halal halli wal su za a zaɓi shugaba kila ba maki a duk zariyar na mutum goma ne wakilai akwai inda suke zama suke tattaunawa kawai za a ga wane ya cancanta ya jagoranci al'umma ya zama kansila kawai sai dai kawai ji an sanar a rediyo kawai shine kansilan waje kaza wane shine shugaban karamar hukuma wane shine kaza wane shikenan ran da ya abin da ba shikenan ba koke yawa kawai sai dai ji sanarwa an cire shi an sa wani kuna fahimtar wannan ku shi kenan kawo abin da za a yi amma duk waɗannan shiriritan a cewa ana kashe kudi ana kaza dama an ce ne a yi allah shi kyauta ku samu littafin mu'allafatul fauzan fauzan fauzan jiz'i lamba na shida an tattara encyclopedia din shi ne shi ma a lamban littafi na 39 ya ce an malkita ba alal kabar rubutu a kan kabari fa inna halata jus fara ce wannan bai halatta ba Lina linnahayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalika saboda annabi ya hana haka kama fi sunan tirmidhi juz'i na hudu shafi na shida wa sunan nasa'i juz'i na hudu shafi na tamanin 86 wa kaza sunan ibn majah juz'i na ɗaya lamba na ɗari casa'in da takwas wa mustadrakul hakim da al-mustadrak na al-imam hakim juz'i na farko shafi na 370 kulluhum min hadisi jabir radiyallahu anhu li anna haza wasilatin ila shirki wal gulu fiha wannan hanya ne da ke kai mutum zuwa ga shirka da kuma wuce gona da iri ci duk bai halatta ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kawai mutane su tsaya a nan Allah sai zauna lafiya amma leke-leke da hange-hange har a zo a hange a wuce tsarin shari'a wannan ba wanda ya baka izini ka je ka yi shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya zo a cikin tambayoyin da aka yi mafauzan a lamban fatawa na 10589 nassu su'al ga tsuran tambayan hal ya juzu mai yi ta ala hajarin inda alkabar ka san wasu za a ce to bari mu sa dutsen amma sai mai rubutu a jikin dutsen yan bid'a ko karba da ɗan bida'a ɗan bida'a ba iskancin da bai iya ba ina gaya maka shin ya halatta in aka sa dutse domin alama a lallabo a rubutu a jikin wannan dutsen aw kitabati ayatin min alqur'ani fi zalika ko a rubuta ayan alqur'ani akai nassul fatwa malai ce ga nassin fatawan da ya bada ce alhamdulillah la ya juzu kitabata lissimil mayit ala hajarin inda alkabar bai halarta a rubuta sunan mamaci a jikin wannan dutse jikin ƙabari na alama ba au alal kabar ko a yi rubutu akan kan kabarin li'annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ha an zalika saboda annabi ya hana haka kama fi sunan tirmidhi juz'i na uku shafi na shida wa sunan nasa'i juz'i na hudu shafi na tamanin da shida waka zafi sunan ibn maja haka yazo a cikin sunan na ibn maja juz'in farko shafi na 498 wal musaddaqul hakim juz'in farko shafi na 370 kulluhum min hadisi jabir radiyallahu anhu hatta walau ayatan min alquran malam fauzan yace ko ayan qur'ani ne walau kalimatan wahida yace ko kalma ɗaya ne walau harfun wahid ko da harafi ɗaya ne la ya juzu bai halatta ba amma iza allama bai bi alamatin kita kitaba mala ya ce amma idan aka rubuta aka sa wani alama a jikin kabari gairar kitab ba na rubutu ba likai yi orafu ziyara saboda a gane kabarin domin ziyara wassalamu alaihi da zuwa yi mai sallama ka an yi hatta hattan kamar ai zane au yi hajaran ala ko kuma a sanya dutse a gefen kabar lesa fiya kitaba wanda babu rubutu min ajali an ya zura alkabar wai sallimu alaihi ta yadda a zo a ziyara a yi sallama la ba sa bi zalika ya ce yin haka babu laifi ammal kitaba fala ya juz ba ya ce rubutu kan kabari bai halatta ba kitaba ta wasilatun min wasa'il shirk ba ya ce domin wannan rubutu hanya ne da ke kai mutum zuwa ga shirka faƙada ya ati jilun minan nasi fi ma ba'adu in kun buɗe ƙofar yin irin wannan rubutu wasu gayya za su zo na mutane a baya wa ya ƙula ka ji ana cewa inna hazal kabar ma ku ba alai wannan kabarin ba a mai rubutu ba illa li anna sahibuhu fiye khairun wa naf'un nas kun gano wannan da kyau ku domin mai ƙabarin yana da alheri na amfanar da mutane wa fi haza hadasat ibadatul qubur kun gano wannan da kyau ku ma kutiba alaihi wannan wanda yake cin kabarin ba ko me yasa aka yi rubutu a kabarin ba sai dan alheri taimakon mutane mutumin kirki ne daga nan sai a koma ana me ana bauta mashi wannan hanya ne daga cin hanyoyin shirka kun ji fatawan fauzan ko duk waɗannan fatawan za ku ji kama abu ɗaya ne amma za ku ji ƙarin wasu abubuwa ina fatan kun gano wannan da kyau to ana kawo wannan ne domin ran da matsalan ta taso ma a matsayinka na ɗalibi ko malami da ke karantarwa an sauke maka aiki sai ka zaro sai ka fatawa kawai khalas Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan zamu saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum